ta lissafa wasu mutane shida da ta ce ta wakilta su wurin tattauna sulhu da gwamnatin tarayya. Mutanen sun haɗa da tsohon shugaban ƙasa na mulkin soja, kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar CPC, Janar Muhammadu Buhari mai ritaya. Sauran sun haɗa da Dr. Shatima Alin Manguno da tsohon gwamnan jihar Yobe Bukar Abba Ibrahim da ambasada Gaji Galtimari da Hajiya Aisha Wakil da kuma mijinta alƙali Wakil. Kakakin Boko Haram na lokacin Abu Muhammad Ibn Abdulaziz ne ya sanar da waɗannan sunayen a saƙon da ya aike wa 'yan jarida a Maiduguri. Abu Muhammad wanda kuma shi ne mataimakin shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ya ginda gwamnatin tarayya sharaɗai kafin tattaunawar sulhun. Sharaɗi na farko shi ne a kama gwamnan jihar Borno Alimadu Sharif tare da gurfanar da shi gaban shari'a. Sana'a a sako dukkan 'yan Boko Haram ɗin da ake tsare da su da matansu da 'ya'yansu. A kuma sai an biya su diya kan kama su da aka yi da kuma rusa musu gidajensu. Da fari ya gwamnatin tarayya a ƙarƙashin Goodluck Jonathan ta ce ta yi maraba da wannan mataki. Sai dai na hannun daman janar Buhari injiniya Buba Galadima ya ce Sam ba su da masaniya a kai kuma da sannu za su mai da martani. A ranar irin ta kuma wato bakwai ga Nuwamban 2012 janar Muhammadu Buhari ya ɓara bayan kammala taron majalisar amintattu ta jam'iyyarsa ta cpc muhammadu buhari ya ce ko kusa ko alama ba zai shiga wannan batun sulhu ba a cewarsa gwamnatin tarayya ita ce babbar boko haram saboda tana da cikakken ikon da za ta magance lamarin amma taki muhammadu buhari ya kuma ce da yaya zan wakilci mutanen da ban san su ba kuma ban amince da aƙidarsu ba ya ƙara da cewa gwamnatin goodluck jonathan